addinin musulunci ya shawarci ya kuma ƙarfafi gwiwar mutum namiji da zai iya yin auren mace fiye guda guda ɗaya ya iya yin guda biyu ko ya iya yin guda uku ko ya iya yin guda hudu to amma sai aka ja kunnen namiji cewar in ya ga ba zai iya ba to ya haƙura da guda ɗaya kai in ma ya ga ba zai iya yi da guda ɗayan nan ba to ya bari ya samu baiwa ya sa ta a ɗaka kowa ya sami ma'anar baiwa duk ma ya ake ake samun baiwar ba shine labarin mu ba yanzu ya samu baiwa ya sa ta a ɗaka wannan ba wato nauyin da yake kan sanata ba shi da yawa kamar da nauyin matar da aka ɗaura wa aure yake a kansa to tun daga nan mutum mai hankali zai gane cewar akwai wasu sharuɗa da aka sa kuma sharuɗan nan gida-gida ne kashi-kashi ne sharuɗan nan akwai sharaɗin da yake ya shafi wadata mutum yana da wadata da zai iya yi wadatan nan mutum sai ya gane maganar muhalli ba inda ka ga mutum ya je ya ajiye mata hudu a gida mai ɗaki hudu ɗakuna yan kanana kanana ba wanda za ka iya miƙe kafa a cikin ɗakin ga ɗaki ga ɗaki ga ɗaki ya ajiye su a cikin wannan kowace tana haihuwa 'ya'ya wannan babu sukuni a cikin wannan ba tsafta a cikin wannan al'amari wannan ba daidai ba ne kuma dan kowa yana yi ba shi ke nufin daidai ba ne sai mutum yana da sukunin wurin muhalli wadata a ƙarƙashin wadata sai mutum yana da sukunin ciyarwa zai iya bata abincin safe da rana da daddare sai mutum yana da sukunin sutura zai iya mata sutura aƙalla sau biyu a shekara kuma suturar nan ba wai kawai ya saya mata atamfa babu kuɗin ɗinki bai ce mata sutura ko ya saya mata atamfa da kuɗin ɗinki ba mayafi ko ba takalmi complete abin da ake kira sutura daga sama har ƙasa sai zai iya yin wannan aƙalla sau biyu a shekara to kaga wannan duk abubuwa ne da suka shafi wadata haka nan ɗaukan nauyin harkar lafiyarta sai yana da kuɗin da zai iya zuwa chemist yana da kuɗin da zai iya zuwa asibiti in an rubuta magani ya je ya siya mata da 'ya'yanta ko ya siya musu wannan duk yana cikin abin da mutum ya kamata ya yi dogon hangen nesa kafin ya bayanin ƙara aure ba kawai daga mutum ya samu ƙarin albashi ko ya samu wata yar garar ma a kasuwa kawai ya ce zai kara ba sai da akwai kwantiniti sai da akwai ci gaba a cikin al'amarin sannan mutum zai kaga wannan fa guda ɗaya ne a ciki sharadi na da aka kawo cewar idan mutum yana tsoron ba zai iya yin adalci ba baka da kuɗin da zaka iya basu abinci duka to ka haƙura in ma ba ka haƙura ma da wannan ma mata ɗayan kai baiwa daga cikin wani sharaɗin shine sai idan mutum yana da ƙarfin zuciya da zai iya yin shari'a a tsakaninsu ya iya tsayar da hukunci a tsakaninsu ya iya tabbatar da adalci a tsakaninsu idan ba kowa ne yake da zuciya mai ƙarfi da zai iya yin shari'a ba ko da kuwa zai iya kawo za ka iya ajiye masa bishiyoyi daji guda ya sare maka su zuciya daban kwanji daban tunda su mata ba a bi da su da kwanji to ba kowa ke da sai yana da karfin zuciya da zai iya yin wannan sannan zai fara tunanin auren mace fiye da guda ɗaya wani abu na gaba shi ma a cikin sharaɗin ne, sai yana da baya ga karfin zuciya ya tabbatar yana da lokaci da zai iya basu zai iya raba musu lokaci a tsakaninsu kuma lokaci tare da adalci da aka ce kwana din nan ko kwana da yini ko na abu makamancin haka ko kwana biyu banda wannan din kuma yana da lokacin da duk zai iya ba su dama ya kasance da kowace a irin ta ya ba ta irin soyayyar da take bukata shi ma yana daga cikin abin da dole mutum zai iya ɗaukar gabarin wannan sannan sai yana da karfin sha'awa ta saduwa aure da zai iya zagaya mata a cikin wani lokaci yana rayuwa aure da su kowane namiji ya san iya gejinsa ya san iya abin da zai iya yi ya san iya abin da ba zai iya ba saboda haka idan ya san cewar ba zai iya ba to ba shi da amfani ya je karo mata ya ɗora wa kansa karin nauyi wurin neman karin magunguna da karin fitina da karin rigima ne da zai yi wannan to waɗannan suna daga cikin sharuɗan da dole mutum su ya iya yi sannan kuma ka cokap sai yana da ilimin abin ilimin ya zai yi da ita da safe ya zai in ya zo ya raba kwana ya zai in ya zo raba abinci ya zai in an samu wani dan tsire ya za a raba wace a gaba wace a baya ya za a yi wannan ya za a yi wancan in an zo rabu wurin 'ya'ya ya za a yi waye ya fi bukata duk waɗannan ilimin mukan sai ya je ya tsuguna gaban malami ya koya gaba ɗaya ma ya san auren da yake yi mai ladansa a ciki mai stake ɗinsa a ciki menene su za su yi masa menene zai musu duk sai ya kiyaye da waɗannan al'amuran sannan zai fara tunanin ƙarin auren mace fiye da guda ɗaya wannan suna daga cikin akwai kuma wasu ƙanana ƙanana ƙanana amma wannan suna daga cikin manyan sharaɗai waɗanda sai ya kiyaye da su tukunna sannan zai fara tunanin ƙarin auren mace ɗaya ba kawai dan ana yayin yin aure shi ma ya ce zai yi ba ina da wani misali da zan ba wa mai sauraro wani abokina ne ya nemi yana so yi magana da ni saboda Allah ya yi masa wadata ya yi gida irin wanda sai kaga kamar ko watakila gwamna ne zai iya gina irin wannan gidan ga baruri ga motoci amma matarsa ɗaya aka yi ta aka ishe shi kai ka zama fasto ka zama um, mace ɗaya kamar rai mace ɗaya kamar wane ne ai kai baka cika namiji ba ai kai baka isa namiji ai kai baka ji daɗin rayuwarka ba baka mori dukiyarka ba ai wannan har ma da waɗanda kuma suke mai barazana a cikin iyaye na cewar lalle sai ya ƙara saboda haka sai ya kira ni yake so in ba shi shawara hmm. ya ƙara ko kai ya ƙara saboda haka da ya tambaye ni sai na kawo masa cewar ai addinin musulunci shawara ya ba namiji ko kuma ya ƙarfafi gwiwarsa cewar yi auren mace fiye da guda ɗaya ba addinin musulunci ba cewa ya yi tilas ya yi ba har ma an fi so kar ya yi don gudun matsala don ba a so ya ci zarafin wata ko ya kasa yi musu adalci daga cikin abubuwan da za su sa ya aure na lissafo masa su wanda zan lissafa su ina da statistics su. waɗanda su ne abubuwan da mutane suke kalla su yi aure sai tashi kawai ya riƙe hannuna ya rungume ni ya ce min ya ji daɗin wannan shawarar domin shi yake gaya min inda mace doguwar riga ce to da ya yanke kasanta ta koma yar boda ko yar shat saboda ya ma iya ji da wannan din wannan kaga wani hasa wani karatu ne wanda shi kadai ya san me yake ciki tare da matarsa wanda karo wata ba shi kadai ya san ko matsalar da zai shiga idan ya zo zancen karo wata to saboda haka kaga wannan yana daga cikin abubuwan da za a yi la'akari da su a batun ƙara auren mace fiye da guda ɗaya duk da cewar aure da ƙara aure alkhairi ne amma addinin musulunci baya son kwamacala baya son kazanta baya son maleji